إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عاد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأخواننا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ashirin ga watan Ramadana, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima da gwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanan surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a jiya a kan aya ta casa'in da hudu a jerin majalisin tafsiri na wannan shekara wannan shine majalisi na ashirin da biyu yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta casa'in da biyar inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى ينا كيا ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيا ويهودا ومجينا بنو قريضة دبنو قينقاع دبنو النظير da kuma nasarar najiran shi ne asalatan wata ba'an Allah ya ce ya gaya wa al'ummansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya yi bayani a kan annabi yaqub shine isra'ilu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa al'ummansa قل صدق الله أي قل لأمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم كجايا والأمة يا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله maganar da Allah ya faɗi dangane da annabi Abu shine Isra'ilu gaskiya ne da kuma dokokin da Allah ya tsara bayan annabi Abu shine Isra'ilu tun da ja kafin Allah ya saukar da addaura an halatta musu cin naman raƙumi da nonon raƙumi annabi yaqub shine isra'ilu ya haramta wa kansa ta dalilin rashin lafiyar da yayi kuma ya tsawaita bai samu waraka ba dalilin haka yayi alwashi tsakaninsa da Allah a ɗan wannan tsakankanin in Allah ya ba shi lafiya zai haramta wa kansa abin da ya fi so a abinci shine naman rakumi da kuma abin da ya fi so a abin sha shine nonon rakumi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da a banu isra'il kafin a taura Allah ya halatta wa banu isra'ila cin nonon rakumi a shan nonon rakumi da kuma naman rakumi sai dai isra'ilu ya haramta wa kansa to ne Allah ce ka gaya wa al'ummanka wannan labarin da kuke ji gaskiya ne daga Allah ba ƙarya bane kuma ba shaɗi faɗi ne. fattabiru millata ibrahima hanifa dalilin haka Allah ya bada doka ku bi tafarkin annabi ibrahim shine alqur'ani wanda ya bi Alƙur'ani ya bi tafarkin annabi ibrahim saboda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam musulmi ne ba ba yahudi ba musulmi ne kuma ba ba nasari ba saboda haka raba gaddama Allah ke yi tsakanin yahuda wanda suke cece kuce tsakaninsu da nasarar najiran kowanne yana jingina kansa zuwa ga annabi ibrahim su yahudawa sun ce annabi ibrahim nasu ne nasarar najiran su ma sun ce annabi ibrahim nasu ne sai Allah ya karyata su dukkan su biyu annabi ibrahim lam yakun min mushrikin bai taba zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shirka kamar yadda yahudawa suka yi shirka suka jingina wa Allah ɗa shine uzairu su ma nasara suka jingina wa Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki shine annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam to shine Allah madaukaki yace su bi tafarkin annabi Ibrahim hanifan wanda ya karkace wa duk wani abun bauta koma bayan Allah zuwa kaɗai ta Allah shi kaɗai wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bai taɓa zama ɗaya daga cikin wa'anda suka yi shirka ba saboda Allah ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin ka gaya wa al'ummanka ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadani rabbi ubangijina ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki miƙaƙƙe wani tafarki ne miƙaƙƙe shine dinan man qiyaman millata ibrahima hanifa addini tsayayye shine farkin annabi ibrahim wanda ya karkace wa duk wani abun bauta koma bayan Allah zuwa ga kadai da Allah shi kadai tilo wa ma kana annabi ibrahim Allah ya ce bai taɓa zama ɗaya daga cikin mushrikai ba bai taɓa tarayya da Allah ba shi sa Allah maɗaukaki ya ce sun ma'au'aina ilaika a nittabi millata Ibrahim hanifa sa'an nan muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce ka bi tafarkin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa duk wani abin bauta koma bayan Allah zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ce wa makana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai taɓa kasancewa ɗaya daga cikin wa'anda suka yi tarayya da Allah ba hadisin imamu muslim wanda abu huraira ya nakalto daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce qala Allah ta'ala hadithul qudusi Allah madaukaki ya ce خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ربهم عز وجل ناهل اتباينا كركتتو daga bautan wani Allah zuwa ga kaɗaita Allah tilo sai dai shaidanu suka kawar da su daga bautan Allah zuwa bautan wani Allah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam imam ibn kathir a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya da yazo kissan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya turo shi ne zuwa ga wasu mutane kan kaldaniyina au kashdaniyina su mutane ne wanda suke bautan taurari da gumaka sun yarda cewa in tauraro kaza da kaza ya haɗu to wannan zai jawo rashin lafiya annabi ibrahim yana so ya kafa musu hujja Allah ya ce fa nazara nazaratan fi nujum da yayi wani dubi zuwa ga tauraro fa qala inni saqim sai annabi ibrahim ya ce musu shi fa da lafiya saboda sun kira shi ya zo a je wurin bautan wa'annan gumakan to su a nasu ƙudurin in tauraro kaza da kaza suka haɗu to yana haifar da rashin lafiya sai annabi ibrahim ya ce musu shi bai da lafiya to tunda sun yarda da wannan sai suka fata wallawa anhu mujibiri sai suka juya baya suka kyale shi faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun annabi ibrahim sai ya tafi wajen allolin su gumakan sai ya daga musu abinci yace ala ta'kulun wai ba za ku ci bane to da yake gumaka ne malakum sai ah me ya same ku ba ku iya magana ne faraga alaihim darban bil yamin sai ya samu dama ya daga hannunsa na dama ya fara dace wa'annan gumakan gunduwa-gunduwa shine ne juzazan illa kafiran lahum la'allahum ilayhi yarji'u sai ya samu dama ya dinga Allah su ɗaya bayan ɗaya sai ya kyale babbansu don su dawo su mai tambaya su suna da wannan tunanin kuma haka Allah yake batar da mutumin da ya fata kamar gumakan da ke cikin ka'aba ne guda 360 sun yadda cewa wa'annan gumakan wai alloli ne daga ciki akwai hubal gunkin hubal larabawa ba su sansa ba waye ya kawo shi amru bin luhai shi ne mutumin da ya je sham shi kuma amru bin luhai ana ɗaukansa a matsayin malami kafin illan malami in ya saki hanya to dawo da shi yana da wahala shi malami ne ake ɗaukansa da ya tashi sai ya tafi sham da ya tafi sham sai ya je ya ga gumaka a sham a nan ne ya haɗu da gunki hubal sai ya burge shi a nashi tunanin mutanen sham ai annabawa da yawa sun fito daga sham sai yake ganin cewa ai akwai kurkushin annabta a wurin sai ya ɗauko hubal ya kawo shi kaba da ya kawo shi kaba su kuma tunda suna mai kallon malanta ka sa akwai bambanci ga magarin mutane su malantar da kai kai kuma ba malamin ba ne ka fi illa a kan kai kasan cewa kai ba malami ba ne ka ga mutumin da ya san shi ba malami ba ne ai ba zai fatawa ba a cikin mutane sai ya san shi mai cancanci ya yi fatawa ba to wanda mutane kuma suka ɗauke shi malami kuma shi ba malamin ba ne kaga ya fi wa al'umma illa saboda duk bayanin da zai yi mutane ba za su yadda ba malamai kuma in sun zo suna cewa wannan ba malami ba ne za ce kaji hassada ta malamai saboda su mutane sun kasa bambanta malami da kuma abu ya yi shafi. akwai wanda shi mutane ne suka malantar da shi amma ba malamin ba ne saboda ba yi da abin da ake bukata na ilimi wanda malamai suke da shi to amma tun da shi zai dawo aya ya fassara ta ya kawo hadisi ya fassara ta ko da ba daidai ba ne to mutane za su ɗauke shi tamkar malami shi ne hadisin huzaifa wanda manzo Allah ya siffanta su du'atun ala abwabi jahannam yad'una ilaiha man ajabahum qadhafuhu fiha malamai ne wanda suna bakin jabar wutan jahannama duk wanda ya kuskura ya bi su ya amsa musu za su jefa shi wuta wannan magana ta yi wa huzaifa girma ya ce ya rasulallah sifhum lana ka siffanta min irin wa'annan mutanen saboda in yi taka tsantsan wajen kada in afka in biye musu kuma su jefa wuta sai manzan Allah ya ce hum min bani na. ويتحدثون بألسنتنا وفي رواية ويتكلمون بألسنتنا su jikinmu iri ɗaya fatan mu ɗaya da su kuma suna magana da harshen da muke magana kaga kenan a cikinmu suke kuma mutane sun riga sun ba su tutan malanta to za su kai mutane su baro su raba ka da Allah saboda shi malami malami kana so ya zama na Allah ya gaya wa al'ummarsa abin da za su yi Allah ya da su ya nuna wa al'ummarsa abin da za su yi Allah ya fushi da su kaga dama abin da mutane ke bukata su sani kenan ko Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ya ce a bar kaza manzon Allah ce ka ayi kaza kaga in mutane suka sani suka kiyaye sai kaga rayuwarsu tana kyau to shine kunu rabbaniyin ku zama malaman Allah waɗanda suke karantar da mutane sanin Allah da bin dokoki na Allah to annabi Ibrahim ya fito a cikin irin wa'annan mutane wanda shi ya karkace wa duk wani abun bauta koma bayan Allah zuwa ga kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ya nisance su ya nisanci mahaifinsa sa'an nan kuma mutanen tsaron ya saba musu wannan dalili yasa da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin wane ne yayi wannan aika aikan da allolinmu lallai wannan mutum yana cikin azzalimai qala sami'na fatan yazburuhum yuqalu lahum ibrahim mu mun ji wani yaro matashi ana kiransa da suna ibrahim yana ambatan wa'annan allolin da maganganun da bai dace ba qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili sai suka ce kai ku kona shi ku taimaka wa allolinku in har da gaske kuke to kaga ai daga nan ka san akwai matsala mai taimako shi za a taimakawa kaga ai baya kaga ya tantance cewa ba Allah bane saboda ai Allah shine ke taimakawa bayinsa ba bayi ke taimakon Allah ba to daga nan suka fado har ma yi musu magana yace bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun ai wannan babban su shi yayi wannan aika aikan ku tambaye shi in har zai iya magana har annabi ibrahim yake ce musu hal yasma'unakum id tad'un wai shin wa'annan gumakan lokacin da kuke kiran shi yana jin ku suna amsa muku a lokacin da suke kiran ku to shi sa amru bin luhai da yaje ya kawo sai aljanu suka shiga jikin wa'annan allolin gumakan idan sun kira su ya huban sai su ji sauti yana fitowa kaga yanzu za su yadda cewa alloli ne saboda ne suna jin wani sauti na fita daga cikin gunki to kaga aljanu ne suka shiga da suka shiga jikinsu suna ƙara rudar da su kamar yadda Allah ce alam tara na arsalna shayatin ala ta ta'uzzuhum azza haka ganin cewa muna turo shaitanu ga kafirai suna an giza su an gizawa fala tasta'jal alaihim kakka idaggawa akan su adda muna musu tattali ne akan kan su idan suka mutu Allah zai damke su ta yanda ba su da wani abin da za su gaya wa Allah gobe kiyama saboda ne sun riga sun yi abin da ya kai su zuwa ga kafirci ya raba su ga Allah to Allah maɗaukaki ya ce annabi Ibrahim bai taɓa zama ɗaya daga cikin mushirkai ba to akwai wani tatsuniya da ake cewa wai annabi Ibrahim a lokacinsa wai yana tafiya da gumaka idan babansa ya ba shi gunki wai sai ya ce waye zai bautatawa waye zai siya abin da ba zai amfanar da shi ba kuma ba abin bauta ba ne wai annabi ibrahim na yawo da wa'annan goma kan wani yana siyarwa Allah ce wa lam yakun min al-mushrikeen annabi ibrahim bai taba zama daga cikin mushrikai ba ya kaurace wa babansa ya kaurace wa mutanansa bal bai taba shirka ba sannan kuma ka ce ya dauka yana yawo da shi wanda ya kakkarya su sannan za ka ce shi ne ya ɗauka yana talla wannan ƙanzan kurege ne aka yi ta yaɗawa a shekarun baya cewa wai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana yawo da gunki yana cewa waye ne siya abin da ba zai amfanar da shi ba wannan bai tabbata ba kuma ƙanzan kurege ne ake jinginawa annabi ibrahim Allah ya ce bai taba zama ɗaya daga cikin mushrikai ba to ta yaya za ka jingina mai shirka bayan Allah subhanahu ta'ala ya tsaftace shi har Allah ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihim la'allahum yarji'un saboda ne annabi ibrahim ya ce wa mutanensa innani bara'u mimma ta'budun ni fa na barranta daga abin da kuke bautatawa illa allazi fatarani fa innahu sayahdi wanda wanda ya kamo halitta ta shine zai shiryar da ni wajen kadaita shi da bautata masa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqlihim la'allahum yarji'un kaga annabi ibrahim bai taɓa yin shirka ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi saboda haka mu musulmai mu ne muke daidai da addinin annabi ibrahim saboda ne manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shirka ba saboda haka yana koyi ne da kakansa annabi ibrahim mu kuma muna koyi da wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir lallai abun koyi mafi kyawu ya ishe ku ga annabi Ibrahim da mutanen gidansa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kadaita Allah annabi Ibrahim bai taba shirka ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah bai taba jarabtarsa yayi wani abu da ke da alaka da shirka ba sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare ka yana daga cikin wato darajarsa shi ma bai taɓa bautan gunki ba bai taɓa bautan gunki ba sa'annan kuma bai taɓa shan giya ba kamar yadda na nashi take inna ababakarin lam yashrab khamran fil jahiliyyati wala fil islam tace babana sayyidina abubakar bai taba shan giya ba tun a jahiliya haka kuma ko a musulunci bai taba sha ba tace wa zalika hina barra bi mudminin tace dalili lokacin da babana ya gilma ya ga wani mutumi da ya yi tatin da giya yana ya yi marita fayyar da yadahu fi qaziratin wannan mutumin sai ya sa hannunsa a ba haya fa yadnuhu ila bi sai ya matso da shi zuwa bakinsa wa yashmu ra'i'atahu sai ya sai ya zuki kamshin wannan warin kashin sai sai na abubakar ya kalle shi sai ya ce inna haza la yadri ma yasna jama'a wannan mutumin zai tabbe yake yi ba munzu zalika yau tun daga wannan ranar sai harrama abu bakirin ala nafsihi alhamra lam ya jirafa hafin jahiliya wala fil islam tun daga wannan ranar sai na abubakar ya haramta wa kansa shan giya bai taɓa shanta a jahiliya ba kuma bai taɓa shanta a musulunci ba kaga kuwa lallai sai na bakar yana da darda saboda ne saboda tun Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro haka suke suna tare har suka girma har suka tsufa har suka mutu suna tare shi sa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina yana tsaye sai ya rike hannun sayyidina Abubakar haka ta dama ya rike hannun sayyidina Umar haka ta hagunsa sai ya ɗaga hannun sai ya ce hakaza nub'athu yawmal qiyama yace haka za a ta da mu mu ukun nan ranar tashin alkiyama kaga fa uwila zalika bi qabrihim sai aka fassara wannan bayanin da ne kabarin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa sayyidina Bakar da wa da sayyidina Umar saboda kabarin yadda yake shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine a kwanci haka inda kafan manzan Allah ya kare to nan kan sayyidina Abubakar ne shi kansa kafansa shi kuma can inda ya kare nan kan sayyidina Umar yake sannan kuma zuwa ƙarshe inda kafan sayyidina Umar yake ga a jirage suke ko to kaga nan. shi sa ya ce haka za nu ba aku yawon haka za a ta da tashin alkiyama haka hadisin abu huraira hadisin abu musa al'ashari wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani gona daga cikin gona gonakin sai daga cikin mutanen madina sai ya shiga cikin gonar sai ya zauna akan bakin rijiya fa adla rijlaihi fil bi'r manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shigar da kafafuwansa a cikin rijiyar a zaune haka ya zauna Abu Musa ya ce sai na tsaya a bakin gona bakin kofar gonar sai na ce ya ma'aikin Allah yau ni ne mai gadin ka yana zaune can sai ga sayyidina Abubakar ya zo da sayyidina Abubakar ya zo sai ya kwankwasa kofar Abu Musa ya ce man sai ya ce abu bakarin ba a dukkan zan iya shiga sai ce la hatta a sa'adina raka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsubu mm, mm, sai na nemo maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wurin manzan Allah ya ce ya rasulullah inna aba bakarin bilbab ya sa'adina ya ce lallai sai dina abubakar yana bakin kofa yana neman izini sai manzon Allah ya ce izan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna ai mai bishara ya shigo cikin gona kuma ka mai bishara shi dan aljanna ne abu musa al'ashari ya ce ina zuwa sai na ce masa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kaji azina laka bidukul wa basharaka bil ya ce manzan Allah ya maka izinin shigowa kuma ya ce in gaya ma kai ɗan aljanna ne ya ce falamma ja a abubakarin a lokacin da sai na bakar ya zo fajalasa ƙurbin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adla rijilaihi dirdiran ya ce sai ya zauna kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigar da kafafuwansa a cikin rijiyar kamar yadda manzan Allah ya shigar da kafafuwansa a rijiyar abu musa ce sai na ce in yuridu allahu rajulan bi khair ya'ti duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai zo saboda yanzu ana baje kolin aljanna ne jim kaɗan sai ga sai da na umar sai ya yi sallama ya ce waye ya ce ni ne umar in shigo sai abu musa ce sai na nemo maka izini a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ya tadda manzan Allah da sayyidina Bakar a zaune kugu da kugu sai ya ce inna umara fil badi yastazin ya ce sayyidina Umar yana bakin kofa yana neman izini manzo Allah ce izan lahu bi dukhul wa bashirhu bil janna kamai izini ya shigo kuma kamai bishara shi dan aljanna Abu Musa ya zo ya ce manzon Allah ya ce in maka izinin shigowa kuma in maka bishara da kai dan aljanna ne sayyidina Umar na zuwa yana zuwa sai ya zauna kusa da sayyidina Abubakar wa adla rijlaihi bil bi'r shi ma ya shigar da kafafuwansa a cikin rijiyar kamar yadda manzon Allah da sayyidina Abubakar suka yi kaga yanzu sun zama nawa su uku kenan abu musa ya ce sai na dawo bakin kofa na ce to jin mutumin da allah ke nufinsa da alkhairi zai fazo nan saboda yanzu ana baje kolin aljanna ne jim kaɗan sai ga sayidina usman sayidina usman na zuwa sai ya yi sallama abu musa ya ce sai na ce waye ya ce ni ne usman in shigo ya ce sai na nemo maka izini a wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na tafi na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga na Usman na ne yana bakin kofa yana neman izini sai ce izan lahu bi dukhul wa bashirhu bil janna ma'a balwatin tusibu yace kamai izini ya shigo kuma kamai bishara da shi dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi ya ce da sayyidina usman ya zo sai bai samu wurin zama a bakin rijiyar ba sai ya tsaya a gefe Saidul al ya ce al yace fa awwaltu zalika bi ya yace wannan zaman da suka yi a bakin rijiya sai na fassara shi da kabarin su kaga ai su uku ne suke wuri daya shi kuma sayyidina Usman yana ne yana gefe kuma ai haka ne shi yana baki'a su kuma suna nan wuri daya kaga yace sai na fassara wannan tsayuwar da tabi'ai kenan fiqhu da suke da shi kaga a cikin wannan tsayuwar yace sai na fassara shi da kabarrukan su uku kaga su uku nan shi kuma ɗaya tab sai ya fassara shi da haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in yace sai Allah madaukaki yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin Allahu akbar Allah yace inna awwala baitin lallai farkon gida na ubangiji wudi'a lin-nas wanda aka ajiye shi domin mutane shine lallazi bi bakkata shine wannan ɗakin da ke garin bakka shine makka shine ka'aba imamu ibnu kathirin yace li umumin nas li wa nuskihim saboda gama garin mutane ranka takan musulmai bautansu a nan yake yankansu ma haka ya tsufu na suna tsawafi da shi wa yusalluna ilayhi kuma suna sallah suna kallon Ka'aba wa ya'takifuna indahu kuma suna yin itikafi a wurin ɗakin Ka'aba shine lallazi bi bakkata ya'ani al-Ka'aba yace abinda ake nufi ɗakin Ka'aba allati banaha Ibrahim al-Khalil wanda annabi Ibrahim Khalil ar-Rahman alayhi salam ya gina ta wallazi yaz'umu kullun min fa'ifatai an-nasara wal yahud wanda kowane bangare yahudawa da nasara suke rayawa annahum ala dinihi wa manhaji cewa su suna bisa addininsa da tabarkinsa wala ya hujjuna ilal baiti amma fa su yahudawa ba sa yin hajji zuwa ɗakin ka'aba ina suke kallo sham kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo madina an yi wata goma sha bakwai zuwa takwas zuwa sha tara ana kallon sham ne maza Allah yana sallah amma sham ake kallo sai yahuda suka fara fesa shubuha suna cewa sahabbai ai ya nuna addinin mu shine daidai ba ku ga Muhammadu sham yake kallo yake sallah ba da sannu zai bi mu daman addinin mu shine daidai wannan kawai na boge ne kawai so mun tabu ne amma mu zai to wannan abin sai ya kasance yana yi wa manzon Allah ciwo a zuciya sahabbai kuma suna tunkarar manzon Allah da maganar to abin na yi wa manzan Allah ciwo yana jin zafi sai ya daga kai yana kallon sama wata rana sai Allah ya sauka mai qad nara taqalluba wajhika fi sama Allah ce ga jujjuya fuskanka da kake yi zuwa ga sararin samaniya walliyan naka qiblatan tardaha wallahi za mu juyar da kai zuwa alƙiblan da za ka yadda da ita fawalli wajhaka haka al-masjid haram daga yanzu ka kalli fuskanka ka juya ta ka kalli ɓangaren ɗakin Ka'aba wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu duk inda kuke a duniya kan ku kalli sham daga yau ku kalli ɗakin Ka'aba ku dinga sallah to wannan kuma ayat ta sauka ne bayan yakin Badar san yahudawa da shubaha sai suka ce to shi kenan wanda aka kashe su kuwa a yakin badar kaga kenan Allah ya bata addinin su inda yanzu su sun kalli sham ne suka yi sallah yanzu ku kuma na yanzu an ce ku kalli ka'aba ku dinga sallah to kenan wa'ancan ba su da sallah kenan shine sai Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ay salatakum inda inda wato inda sham Allah ba zai ɓata sallar ku da kuka kalli baitul maqdis kuna sallah ba yanzu da kuka kalli Kaaba kuna da ladan baitul maqdis kuma kuna da ladan Kaaba kaga an warware shubha shine wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ay ta'wila ba za su taba zuga maka wata shubha su kawo maka ita ba sai mun zo maka da gaskiya mun warware maka ita to kaga wannan shubha wannan ita ce shubhar da yahudawa suka besa Allah subhanahu wata'ala sai ya bada amsa akan wannan ɗakin Kaaba da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas wanda aka sanya shi ga mutane shine sai Allah ya ce lillazi bi makkata mubarakan wanda yake garin makka mai albarka meye albarkan nan malaman tauhidi suka ce albarakatu ziyadatu khairin idan an ce albarka shine ƙari na alkhairi ya aka ya zama ne albarka shine ga hadisin Imam ahmad hadisin abu zarri jundubi bin junada wanda imamu ahmad ya rawaito sa imam bukhari da muslim ma sun rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Zar yake cewa nace ya ma'aikin Allah ayyu masjidin wudi'a bil ardi awwalan wani masallaci ne aka fara kafa shi a doron ƙasa qala al masjidul haram sai manzon Allah ya ce Ka'aba shine farko da aka fara tubalinsa a doron ƙasa annabi ibrahim shi ya fara gina wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna kaga shine ya fara ajje tubalin ginin nan qultu abu dharr yace thumma ayyi sa'annan wani masallaci qala al-masjidul aqsa sannan sai baitul maqdis wanda ke falastin wanda yahudawa suke cutar da musulmi suka kwace shi a hannun wato musulmi ƙultu kan bainahuma abu zal ya ce shekaru nawa ne tazara tsakanin ka'aba da baitul maqdis wajen ginawa ala arba'una sana sai manzon Allah ya ce tazaran ka'aba da baitul maqdis shine shekara 40 tazaran da ke tsakanin su da juna qultu thumma ayi yace sai na ce sa'annan wani masallaci qala sun حيث أدركت, أدركت الصلاة فصلي ya ce sa'an nan duk inda sallah ya riske ka ka sallace shi fa ha masjidun ka sani dukkansu masallaci ne saboda haka wannan sai ya nuna wannan shine farkon masallaci da aka gina kaga ga aya kuma ga hadisi to wannan wuri ladan da ake samu kaga mubarakun lada dubu ɗari in kai raka'a biyu a ka'aba in ka je madina ka yi sallah raka'a biyu kana da lada dubu ɗaya idan ka je baitul maqdis ka yi sallah raka'a biyu kana da lada ɗari biyar to wanne masallaci ya kamata mutum ya tukufa yana zuwa sallah kama kenan ko saboda yana da lada nawa dubu ɗari to amma abin da kai ce in ka duba sufaye ba sa zuwa kaba, sun fi zuwa madina dalilinsu su bautar kabari suke zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su ce maka sun ji Me ke kai ka madina saboda ka yi ziyara na ina masallaci saboda kana so kai sallah saboda in kai sallah a masallacin manzo Allah kana da lada nawa dubu to amma zai iya tare maka in ya je umara ya fi jama'a a Madina kan ya zauna a a Makka saboda shi yana ganin in ya zauna a Makka ba wani abin da zai in kai sallah raka'a biyu kana da lada dubu ɗari dubu ɗari ba so na za ka yi sallah kafin ka samu wannan ladan in a Madina ne kuma kana da lada nawa dubu ɗaya a baitul maqdis kuma kana da lada nawa ɗari biyar to kaga kenan in ba ziyara ba a yi da sai ka ba a ina ko haka kawai kana ganewa saboda aikin samun ladan ka yafi yawa a ina a makka kuma me kai ka aikin lada ya kai ka kana ganewa to kaga wannan shine alamar da yake nuna cewa lallai makka daga cikin sunayenta akwai makka shi ne imamu ibn kazir yake cewa min asma'i makka ta alal mashhur yana daga cikin sunanta wacce ta fi shahara fila sumiyat bi zalika li annaha tabukku a'naq az-zulma wal jababira tana karya wiyoyin wato zalimai waɗanda suke dictatorship masu tankwara mutane abin masu mulkin kama karya wannan yana daga cikin sunayen a makka yana da suna masu yawa akwai makka akwai bakka akwai baitul atiq akwai baitul haram akwai baladul amin akwai ma'mun akwai ummu rahim akwai ummul qura akwai kuma salahun akwai al'arshu ala wazni badarin, akwai qalib duka wa'annan suna daga cikin sunayen da ake kira wato garin makka da shi a nan za mu dasa aya sai gobe insha Allah sai mu karasa bayani akan wannan aya da kuma aya da ta zo a bayanta insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawan tambayar malam yana tambayoyi guda uku. Yace malam da Allah ya tsaro yana karya azumi a farkon musulunci yin ƙaho yana karya azumi akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake afara alhajim wal mahjumu wanda yayi hijama azuminsa ya karye, da wanda ma yi masa hijaman azuminsa ya karye. to amma daga baya hadisin ummu salama sai ya nuna wannan hadisin ya goge wancan na farko cewa ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wa huwa sa'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijama yana azumi kuma azumin na watan ramadana kaga wancan sai nuna a farkon al'amari mazala ce in mutum yayi hijama azumin sa ya kare kai da kai masa hijama ma azumin ka ya kare amma daga baya wannan hadisin sai ya goge wancan saboda haka babu laifi za ka iya yin hijama da shi ne malaman fikihu suka yi kiyasi idan mutum ba yi da lafiya yana ɗan jin alama symptoms na fever malaria ko typhoid babu laifi in ya ji asibiti aka zuko jininsa a yi masa test suka ce wannan jan jinin da aka yi dan test baya karya azuminsa saboda shi ma hijama ai ana zukan jini ne a jikin ɗan adam ina fata an gani saboda haka mun kana nan idan ka yi idan hadisi ne ne ke yake akwai ya eh kamar ranar laraba ne yanzu da ta rufe ta yi magana kan yadda ya kamata a yi wa to ya halatta malamai ayyana a zaɓuwa ne tsarara ko jam'iyyarsa Allah haka da kai. na farko malami ka sani cewa shi ne uba a cikin al'umma kamar yadda imamu ibnu alkayyimar jauziya yake cewa kamar kifi ne da ruwa idan aka raba kifi da ruwa za ka yi rayuwa sai ce to haka malami yake a cikin al'umma to maganar cewa jam'iyya ko siyasa shi malami daman ba a ɗaura masa ya yi dubu dumu a cikin siyasa ba shi malami uba ne kowa na tsari iya abinda ake so malami ya yi shi ne ya ba da tarbiyya ga al'umma idan ya ga mutum nagartacce ne zai iya cewa ku zaɓi wani saboda muna kyautata masa zato ana ganewa saboda ai duka jam'iyyun duka zaɓi ne kasar da mutum ba wani bambanci tsakanin su da juna dukkan su a bisa tsari iri ɗaya suke ba wacce tafi wata sai wanda kaga cewa candidate su a khaffu dararan lil islami wal musulmi wa anfa'u lin nasi shine kaga ya fi sauki ga al'umma da makamancin haka amma shi harka ta siyasa ba harka ce ta malami harka ce ta 'yan siyasa a basu su ci gaba da siyasarsu shi malami uba ne al'umma ne ga al'umma saboda haka shi karantarwa yake a kai ba wai ya yi dumu-dumu a cikin siyasa baya kyautatuwa malami ya shiga harkar siyasa wannan shi ne haƙiƙar alis sunnati jama'a duk mutumin da ya yi dumu-dumu a siyasa sai kaga malantansa ya faso kusa warwar ya yi murus a idan mutane Allah ka shirya jama'a abin da muka karanta dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana wanda kuma muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya zanta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatansu ya sanya musu tausayin mu da begen su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi ko kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba kowa a cikinmu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyar sa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ba su suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah muna roƙonka kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu ka ba su ikon nauyin da za su sauke na wannan bashi mu kuma duk yadda zamani kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗawan yin iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikinmu da ya'ya kangararru maza ko mata Allah muna roƙonka ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya ko kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ta zurai a cikinmu da titibirai da gwagware ka ba su ikon yin aure ya Allah kafin shekara ta zagayo ka ba su ikon yin aure ya Allah kuma kai musu buɗi na arzikin da za su ce da iyalansa da shi wanda suke da mata ɗaya suna burin na biyu Allah ka musu buɗi ka ba su ikon kari. wanda kuma suke da biyu suna neman na uku Allah ka ba su ikon kari na uku wanda kuma suke da uku suna neman na hudu Allah ka ba su ikon cika na hudun wanda kuma suke da hudu ya Allah ka kara musu da buɗi na arziki da zaman lafiya da kuma haƙurin zama da iyalansu ga baki ɗaya ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ko kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka da mu da masu kallon da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cigawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya mana roƙon ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin